وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 21 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya kara raya mu a wannan masallaci masjidu rani duka wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga maro da angwari nijiyar kaduna wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-fiqhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin. ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wanda shine majalisi na 21 za mu tashi a daidai gabar da imamu abu hanifa yake cewa wa ma kana min sayyiati duna shirk wal kufri duk wani laifi da bawa yayi na zunubi wanda bai kai girman shirka ba ba shirka ba ne kuma ba kafirci ba ne walam ha anha ha, hatta mata mu'minan ma'aikaci wannan laifin ke tuba ba daga wannan zunubin har ya mutu yana mumini fasik wato fasikul milli shi mumini ne amma fasiki da kabirarsa فإنه في مشيئة الله تعالى to irin wannan mutumin yana ƙarƙashin ganin daman Allah in sha'a azabahu nar in Allah ya ga dama ya masa azaba da wuta wa in sha'a afa anhu in kuwa Allah ya ga dama ya yafe masa walam yu'azzibhu bin nari kuma duk ya mutu yana zunubin Allah ba zai azabta da shi da wuta ba wato tun daga farko amma kuma zai shigar da shi aljanna wannan gabar malam yana raddi ne ga kungiyoyi guda biyu zuwa uku kungiya ta farko ita ce khawarij saboda su a wurinsu Fati milli kafir me ake nufi da fasikul milli mutumin da yake zunubi a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zunubin kabira su a wurin su kafiri ne mutumin da ke cata kafiri ne mutumin da ke zina kafiri ne a wurin su mutumin da yake shan giya kafiri ne a wurin su mutumin da yake sata kafiri ne a wurin su mutumin da yake a robbery fasiki ne a wurin su wanda yake taka wandan zama kafiri ne a wurinsu wanda yake saba wa iyaye kafiri ne a wurinsu to kaga ai a kafaran a duniya na da yawa ai ko su khawarij a wurinsu kawai kafiri ne su kuma mu'tazila a wurinsu sai suka yi wata dabara gogoriyo suka yi sai suka ce laisa bi mu'min wa laisa bi kafirin shi a duniya ba za ce mai musulmi ba kuma ba za ce mai kafiri ba walakin na hufi manzilacin bainar manzilatai ne sai suka ce yana masauki tsakanin ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba to ƙarshen su shi ya bata wannan sai suka ce wa fil akhirati amma a lahira khalidun mukhalladun finna suka ce dawwamamme abin dawwamarwa a wuta to in dai dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta lazimul qawl yana nuna kafiri ne an gane kawala ka kaga kenan suna tare da khawari a aqida iri daya bambancin su kawai magana ne an gane to sai kuma murji'awa su kuma murji'awa suka ce shi mumini idan yayi sabon Allah shi yana nan da imaninsa jaram damdam to kaga anan magana ita ma ranti ne gare su saboda a haka suka ce a bashi a lahira abinda Allah ya ga dama amma a duniya shi ba kai da wani hukunci kaga su ma sun saki layi saboda ba yanda za a yi mutum ya saba wa Allah kuma a ce wai imanin sananan 200 yanzu ko a gida ne ɗan da yake biyayya ɗan da yake saba wa iyaye ɗaya suke Ka gaba ɗaya suke ba ko to haka bawan da yake yi wa ubangidansa biyayya da bawan da yake saba wa ubangidansa ɗaya suke Ka gaba ɗaya suke ba to su a wurinsu ɗaya ne da wanda ya shirka da wanda ya zina da wanda ke sallah baya saɓan Allah sai in zaniya ta ibe shi sun ce duk ɗaya suke a wurin Allah kaga wannan ba adalci ba ne. to murji'awa suka faɗi wannan magana to imamu abu hanifa yana musu raddi akan wannan magana sai ce to mu a aqidan mu ta sunna ba haka muke ba alis sunna mun yadda in mutum yi saban Allah ana kiransa fasiqul milli fasiki ne na musulmi kuma a lahira yana ganin daman Allah in Allah ya ga dama duk da wannan zunubin da yayi Allah ce na yafe maka kuma ba zai azabtar da shi ba ya shigar da shi aljanna afwan wa fadlan minhu ya fiya ne falala daga Allah akwai kuma ayoyi sun tabbata akan haka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan gaba Allah madaukaki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya taɓa yafewa idan aka yi tarayya da shi ga bawansa amma duk wani zunubi da bai kai shirka ba Allah na yafe wa wanda ya ga dama to kaga yanzu ya za ka ce dukkan 'yan wuta ne kuma Allah bayan shi da kansa ya ce yana yafe wa wanda ya ga dama kuma ya ce la yus'alu amma falo, wa hum yus'alun Allah ba a tambayansa akan abin da yake yi su kuwa bayi su ne ake tambayansa akan ababen da suke aiwatarwa don haka Allah in ya ga dama duk da ya yi zunubin ya yabe masa kaga wannan nassi ne na aya ya tabbatar ko to ga hadisi hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara yadda a gare sa wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wani mutumi ne daga cikin waɗanda suka shuɗe gabanin mu yayi zunubi shi kansa yawan zunubin bai san adadin sa ba da ya zo mutuwa sai ya tattara 'ya'yansa ya ce kai idan na mutu ku ƙona gawata idan kun ƙona gawata ku tattara tokan ku bari sai ranar da akwai iska mai tsanani ku yada tokan a iskan ya tafi ya ce in Allah ya kama ni zai min azabar da bai taɓa yi wa wani taliki daga cikin talikansa ba kaga shi da kansa ya san ya yi saba Allah ko? kuma kaga wannan ya cancanci ne hukuma ta Allah Shi shikenan da ya mutu ƴaƴan suka yi haka yace ko kuma ranan ko kuma ku jefa toka ta a cikin teku yanda ƴan inda suke yi ko a barbada shi yace ku yi da suka yi haka aka sa sha iska iska ya kada sai Allah ce kun faqana Allah ce haɗe sai ga shi ya haɗe a gaban Allah Allahu akbar Allah rahim sai ya ce ma amalaka ala zalika ya abdi Allah ya san dalilin da yasa yayi haka amma yana so ya ji uzurin a bakinsa sai ce kai kuma bawa na ne yasa ka haka sai ce min shiddati khawfika ya rab yace ya Allah ina tsananin jin tsoron haduwa ta da kai dan na san ba zan ji da dadi ba sai Allah ce gafartu laka yace na yafe maka to kai ka isa ka waka ce me yasa Allah da kansa yace na yafe kuma yayi laifin da ya tantance a jefa shi wuta kaga wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ka wa? to kaga wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa shine maganar da Abu Hanifa yake bayani sabanin khawarij da mu'tazila da kuma a murji'awa wanda suka ce duk zunubin da mutum yayi yana nan imaninsa tsaron bandan imaninsa ɗaya da sai da na bakar da annabi ibrahim da mala'ika jibril to shi ne ma yake cewa mu aqidan mu ta'ala sunna ba haka yake ba war riya'u idza waqa'a fi 'amalin min al-a'mali ita kuma riya idan ta afku a cikin aiki daga cikin ayyukan da bawa yake yi fa innahu yubtilu ajrahu to riyat tana bata aikin ladan wannan aiki wa kazalika al'ujub haka kuma burgewa kasa wani yana irin yana ji da kansa komai zai yi yana ganin isa da burgewa yafi kowa to wannan shi ma yana bata aiki to ga inda malamai suka kakkasa shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat duk mutumin da zai yi ibada daga cikin ibadun da ake biyar yadda Allah da shi niyyar farko sai yayi ta din ya burge mutane to koda daga ciki ya fara sai ya gano cewa yayi ba daidai ba sai ya gyara wannan niyyar farko ta rusa wancan koda ya gyara kai da ladanta sau saboda niyyar farko riyar ce na biyu shine mutum ya yi nufin Allah ya nufa kuma Allah ya nufa a cikin aikin yana aikin yana ciki bai gama aikin ba a cikin aikin sai aka fara yaba masa ko aka yi wani abin nan sai ya ji daɗi sai ya manta sai ya ƙara gyara wato kaga daga nan da ya gyara ladan ta fara samun tangarɗa in kafin ya gama aikin ya gyara niyarsa ya dawo da ita asali to yana da ladansa ya tafi amma idan ya sa da riyar har ya gama aikin riyar ta kuma ta fata wancan kyakkyawan niyyar ina fata an gane sa'annan kuma ya fara domin Allah har ya gama Allah ya nufa da ya gama kuma sai aka yaba masa ko aka faɗo na abu sai ya ji daɗi ya hukunci yana da ladansa ɗari bisa ɗari shi ne manzo Allah ya ce ma wani sahabi da ya kai mura irin wannan sai ce zalika bushral mu'min ba zalika bushral mu'min al'ajil wannan shine bisharar mumini na gaggawa da Allah yake masa tun a duniya Allah ya nufa a aikinsa ba wanda ya nufa a ciki har ya gama aikin da ya gama aka fara magana a kai yana cewa kai kaza sai ya ji daɗin wannan kama wannan sahabi da yawa manzo Allah tambaya ce ya aikin Allah na yi aiki domin Allah har na gama ba wanda nake nufi sai Allah amma bayan na gama sai mutane suka zo suna min magana akan aikin ni kuma sai na ji daɗin wannan maganar da suka yi shin wannan shi ma yana daga cikin riya sai manzo Allah ya ce wannan bishara ce ta gaggawa Allah ke maka tun a duniya aikinka tana nan lafiya nan ana ganewa to shine imamu abu hanifa ya ce warriya'u idza waqa'a fi amalin min al-a'mal ita riya idan ta shiga a cikin aiki daga cikin ayyukan da ake neman yaddan Allah da ita fa innahu yubtilu ajrahu tana bata ladan wannan aikin wa kadhalika al-ujub haka shi ma burgewa ka ji kana burge kanka wato ko kara muku ne ko kaza ne ko kaza to shi ma wannan yana daga cikin abin da ke ata aiki wannan shi ne aƙidan alin sunna wal jama'a wanda nassi na ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka yi ishara babban kundi a wannan shine hadisin sayyidina Umar innamal a'malu binniyat dukkan aiki da niyya take niyyar da ka fara amma wannan shine tsarin in dai Allah ka nufa a farko ko da shedan yari ribace ka a tsakiyar aikin ka yi kokari ka yaƙe shi ka karasa da kyakkyawan niyyar ka samu ladarka cikakkiya amma ka fara domin Allah shedan ya ribace ka a ciki ka karasa don burgewa ko don ka nuna mutane wannan riyar da ta shiga ta bata farkon ta fara domin burge mutane sai a cikin aikin sai ka tuna aikin Allah ne sai ka gyara wannan aikin farko da ka ya bata gyara niyyarka da kai ko kai Allah ba zai karba ba saboda Allah ya ce ya wadatu daga duk aikin da aka yi aka sa waninsa a ciki Allah ce ba na so duk aikin da ake neman yadda ta da shi aka sa wani na a ciki Allah ce ba na son aikin ko kai ba na so to kaga wannan shine abinda a imamu abu hanifa yake karantar da mu mu a aqidar mu sunna wal jama'a wannan ita ce tartibin da ake bi saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudugha idha salahat salaha al jasad kullu wa fi riwayat ibn majah idha saluhat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb yace a jiki akwai wata tsoka in ta gyaru gangan jiki ya gyaru idan ta lalace gangan jiki ma ya lalace sai manza Allah ya amfani da harfu tanbihin wa taukidin yace ku saurara wato wanda tsokan ita ce zuciya to kaga niyya kuwa ina take a zuciya shi za Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar ata ba idanuwa take magancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur tana makantar da zuciya wacce take cikin kiraza in aka kulle zuciyar to duk bayanin duniyar da zaka yi mutum ba zai gane ba to kaga nan shi ne bututun da shedan shi sa akwai amradul kulub. cuta na zuciya shi ne ya fi wahala da ake so mutum musulmi ya yaƙi zuciyarsa a kai abu hatimin razi yake cewa daga cikin amaradul qulub yace akwai hassada kuma damar cuta ce ta zuciya yace lamma nazartu fi qawlihi ta'ala yace da na kalli ayar nan na cikin suratul zukuru, fadan Allah maɗaukaci da yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون يتي فتركت الحسد يتي سينك آلي حسد ليه يتي لأنه اعتراض عن أقدار الله يتي فتاني دفعار الله يتي in ka yi hassada kana faɗa ne da tsarin Allah ya ce tun daga lokacin bayan na kalli ayan nan Allah ya ce shin ku kuke raba al'amari na ubangijinka rahama ta ubangijinka Allah ce mu muke rabawa muka ɗaukaka sashe a kan sashe dole wani ya fi ka kuma dole kai maka fi wani haka rayuwar take dole wani ya fi ka ko ka ko ka dole wani ya fi ka kuma dole kai ma ka fi wani haka rayuwa take kuma ba zai taɓa yiwa ka ce wai dole sai ka zo kankan da wani ba Allah bai tsara rayuwar haka ba ah, ba ka gani uwa ce ɗaya take shayar da 'ya'yanta nono kuma su zauna a ciki guda ɗaya amma kuma kowa ya zo da halinsa nono ɗaya suka sha an gane kuma ciki ɗaya suka zauna amma kowa da halinsa kai wani in ka gan shi ba ka ce anya wannan ne ta haife shi kuwa saboda za ka ga ya fita daban ɗabi'arsa ya fita daban daga sauran to amma ne haka Allah ya yi mu dole wani sai ya fi wani kuma dole kai ma ka fi wani Allah bai taɓa sa rayuwar mu zo ɗaya da juna ba a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka aka ɗaga maka shi ana tallansa sai ka ji anya kuwa kuma ana ɗauko wani sai kaga kai wannan ya fi wannan ko ana ƙara ɗauko wani sai kaga wannan ma ya fi wannan to haka abin yake ba za a taɓa zama iri ɗaya ba haka Allah ya tsara rayuwar to amma ya ce sai na ƙyale hassada saboda cuta ce ta zuciya ya ce saboda in na yi ta kenan da Allah nake faɗa saboda shi wancan ɗin ba shi ya ba kansa ba waye ba shi Allah to da wa kake faɗi faɗa kenan kana faɗa da Allah sai ya bashi to wanda yana daga cikin amradul qulub wanda yana daga cikin ababe masu wahala wanda ake son ɗalibin ilimi ko malami ya yaƙi zuciyarsa ya kubuta daga wannan sharri Allah ya shirye da mu malam ya ci gaba da cewa ayatul anbiya'i wa karamatul auliya haqqun mu a aqidan mutali sunnati wal jama'a ayatul anbiya'i mu'jiza ta annabawa shine ayat wa ma nursilu ayati illa takhwifa Allah ce ba ma turo ayoyinmu wanda muka aiko annabawa da shi sai dai dan mu tsorata bayinmu akai to duk wani aya kamar yadda Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ce sanurihim ayatina zamu nuna musu ayoyinmu aga ayatullahi alkauni alqadari alazali akwai kuma ayatullahi addini ash-shar'i am amri to za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a sararin samaniya wa fi anfusihim a karan kawukansu hatta ya bayyana lahum annahu al-haq har sai ya bayyana gare su cewa fa Allah fa shine gaskiya abun bauta ɗayan ɗaya babu abun tarayya gare shi wannan aqidar mutane sunna wal jama'a annabawa kowane annaba akwai aya da Allah yake bashi alama ta mu'jiza ta annabta da Allah yake bashi ya badra koninsa zuwa ga al'ummansa shi sa manzo Allah ce kowane annabi an bashi nashi amma nashi bai karewa ne tare da annabin yace nawa kuma har duniya ta nade ba za ta kare ba saboda Qur'ani an gane yace alqur'ani ne shi annabin duk annabin da ya shuɗe to ayar ta ta tafi kenan amma nasa ya ce har duniya ta nade ba za ta kare ba saboda alkur'ani ana fahimta to wajibi ne mai yadda akan cewa annabawa Allah ya ba su an su mu'jizozi malaman musulunci sun yi wallafe-wallafe a wannan babin imamu abu nu'an al-asbahani yana da littafi hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya sannan imamu khallal yana da littafi karamatul auliya haka imamu allalaka ibn jarir allalaka shi ma yana da karamatul auliya shine mana ce wa karamatul auliya'i haqqun karamomin da Allah ke ba waliyai gaskiya ne kun gane amma wani irin karama ba irin kasufaye ba an gane ba irin da sufaye ba wanda suke tsafata-tsafata da sunan karama ana fahimta? Ah, akwai wali mai ne. akwai karamar da ya so ya yi amma bai samu karama ba aka zo mai da flying carpet wanda ya san wannan labarin ya sani kuma zai baka labari aka zo mai da flying carpet ya hau kanta ya motsa ta tafi da shi daga nan zuyi ta tafi da shi ya dawo kaga yanzu confirm sai ɗan dabbara ne daban ya ba su makudan kuɗi suka dafe aka ajiye mai abin nan to za su yi taro ne nasu na sufaye aka zo da mota ya ce a tafi saboda zai zo akan kafet ɗinsa a ce karamar wali ya tabbata wannan duk wanda ya san abin da ya sani da inda aka yi ya sani ya gama aka yi yarjejeniya aka ba shi ya dafi su kuma suka kara gaba masu ɗauka sun tafi ya ce su saboda shi yana tunanin zai hau kafin yana ɗauko kafin kafin ya ce ba zai tashi ba yayi yayi haba sai ga ya shata lungu da gudu yana ta gudu ya tafi wajen taron haka ga ya zo yana ta haki saboda ya gama shirye-shiryen cewa zai hau kafet ta ɗauko shi a ce a haiwa na waliyi ne to haka ake yaudaran mutane ibnu taimiyya dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaifa akwai ɗan ɗariƙan ahmadiyya a rufa'iyya wanda ake kiransu sharifai a zamaninsa sai Ibn taimiyya ya ce ana a ta'adda kulla ahmadiyya ya ce kai ɗan ƙure ni da ɗan ɗariƙar ahmadiyya a rufa'iyya ya ce duk wanda wuta ba ta ci shi ba ni ma na rantse da Allah wuta ba za ta ci ni ba kaga yana so ya kure su a gaban shugaba sai ya ce to amma na yadda a zo da a kunna wuta ya ce idan aka kunna wuta a zo da ruwa a ajiye ta ya ce a zo da a ci gari ya ce a kwa'a shi a cikin ruwan ya ce ni da su kowa a cikinsu kafin ya sa hannunsa a wuta ya zo ya wanke hannunsa da wannan ruwan da tsakin ya ce in ya wanke sa zai sa a wuta in ya sa wuta ba ta ci shi ba ni ma zan ba za ta ci ni ba ka san in ana so a tona mutum asiri sai yayi wani abin da kwakwalon mutane za ta iya ɗauka sai shugaban ya tambayi ibnu taymiya ya ce to akar makalla me yasa ka ce haka sai ya ce wa'annan mutanen afi suke yi akwai a cikin tsafin da suke yi suna amfani da duhunu bi fita man kwado wa kashiru naranji da kuma bawon lemu irin na wato tanjarin da sauransu sai su haɗa wani tsafi in suka shafa a hannu in aka ɗaura wuta sai ka ga wutan na ci bai kama hannunki ba ya ce amma in ya sa hannu ya wanke hannunsa da shi in ya sa wutar za ta ci shi ko da shewun ɗarikan ya gaba tabbas an tona asirinsa sai ya ce duk wanda yake kaunan shugaba dai ya kawo ya kawo itatuwa ƙasa wanda kuma bai yadda da shi ba to shi kenan shi wannan dalili sai ibnu taymiya ya dauki littafi ya dauki alƙalaminsa sai ya sa al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan yace bambancin waliyan Allah da rahama da kuma waliyan shaytan akwai walittaka mu aqida mu ahlus sunna mu muka mafi fi yadda da karama saboda ne mu ne muke da rubutu a karama kuma na gaske ba na boge ba saboda malaman musulunci waɗanda suke alin sunna su ne suka ajja karama kala kala wanda malamai suka rubuta shi amma suna su din na boge ne ƙarya ce to mu a mu in ji Abu Hanifa ya ce mun yadda ga afa bini yasar da shi da wansa suleiman da shi da kaninsa suleiman shi wan babban malami ne kaninsa shi kuma shi ma malami ne kuma wannan babban malami ne a fagen hadisi da sauransu sun yada zango sai suka fita su biyu da wani mutumi da suka fita suka bashi a cikin tanti yana zaune sai wata mata ta shigo da matar ta shigo sai ta ce tana so ya yi lalata da ita sai ce bayar Allah ki ji tsoron Allah ki bani sai ta ce duk wa'azin da za ka mun fa wa'azin ba za ka mun dan in ka san shekarun da na ɗauka ina kintatan in samu daman da zan yi lalata da ɗa namiji ba za ka ɓata lokacin ka ba ya ce ina gaba ki da Allah za ki kai ni wuta ta ce kana ma ɓata lokacin kai. sai ya fara cewa to za ki kai ni wuta yanzu kin yadda ki kai ni wuta wuta ne fa za ki kai ni wuta ne za ki kai ni yana faɗan haka sai ya fashe da kuka yana kuka yana kuka kukan ya mata tasiri ita ta fashe da kuka yana kuka tana kuka kanin shi da ya zo sai ya tadda ita ga ta tana kuka ga wanshi yana kuka da ya gansu sun shigo sai daina kuka ya share hawayensa ita kuma zai ta fita an yi da kayan jikin ɗin bukatarta ko kuma yana jin nauyin wansa ba zai iya mai tambaya ba shi kenan suka ci gaba da harka washe gari sai ya ga wan yana bacci sai ya ga kuma wan ya fashe da kuka a cikin baccinsa yana ta kuka yana farkawa sai tsaya kan wasu sai ce wani ina gama ka da Allah yake faruwa kwanaki mun shigo mun tadda kai da wata mata kana kuka tana kuka har ka sa mu kuka dukkanmu mu ma muka fashe da kuka yanzu kuma na ji kana bacci kuma kana kuka ka tashi da kuka sai ya ba wanshi labari ya ce kanin shi labari sai ce to kaman alkawali ba za ka taɓa furta wannan bayanin da kuma kama bace ranar da zaman duniya in kana da rai ya ce ya ɗau alkawali sai ce to wannan mata ga abin da ta zo ta ce take so ta yi da shi shi ne ya mata wa'azi ta ƙi har Allah ya kawo su yana kuka saboda yana ganin za ta kai shi wuta ita ma kukan da yake yi ya mata tasiri sai ce to shi kuma wannan mafarkin da nake yi ya ce na yi mafarki ne na ga annabi yusuf ya ce da na ga annabi yusuf a mafarkina sai nake ce mai ya aka yi allah ya kubutar da shi daga kaidin imratu aziz ya ce abun mamaki yadda allah ya kubutar da kai daga sharrin imratu aziz ya ce sai annabi yusuf ya ce min ai nawa ba abun mamaki ba ne abun mamaki shine a ce wani mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne abun mamaki allah ya kubutar da shi daga sharrin wannan matan kaka shi kenan ko ya ce ina jin ya faɗa ka sai na fashe da kuka shi ne kukan da gani na farka ina yi kenan a wannan sai an gaya ma wali ne eh abin ba sai an gaya ma wali ne ko ba wali ba to irin wa'annan kissoshin suna nan da yawa a cikin tarihin musulunci malaman musulunci imamun nawawi yahya ne sharaf nawawi a shafi'i a korashi, kaga yana yaro ne matashi a shekarun da ya bar duniya durudu shekarunsa arba'in amma imamun nawawi ya kai lokacin da yana rubutu fitilarsa ta ɗauke da wuta san a balbal ne ana amfani da shi da zaitun fitila ta ɗauke da wuta haka yana rubutu hannunsa sai ya zama haske yana haskaka masa yana rubutawa wannan da Allah sai an gaya maka wali ne cikin duhu hannunsa yana haska mai yana rubutu ba lokacin da akwai fitila bane balle ka ce fa. a kawai Allah ya haskaka masa hannun yana ganin rubutu kuma ya rubuta ka duba littattafan da imamun nawawi ya wallafa a duniya in an ce ka karanta shi ma an baka aiki kaga wannan ba sai an gaya maka wannan wali ba ne to mu a kidan mutalin sunna wal jama'a mun yadda da walittaka kuma gaskiya ne saboda manzan Allah ya yi bayani a kansa amma waye walittakan ke hawa kansa Allah ya ba mu ka'ida fala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ce ku saurara inna auliya Allah lallai masoya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba a duniya sai Allah ce mai alladina amanu wa kanu yattaqun shine ka'idar wanda suke da imani kuma suna da tsoron Allah aga Imam Shafi'i yana da wata magana mai tsada lokacin da yaje Misra ya tada Lais bin Sa'ad sai aka ce mai ga abinda Lais bin Sa'ad ya ce Lais bin Sa'ad ya ce idza mun rajul yamshi fawqa al-ma' fala taghtaru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was yace da za ku ga mutum yana tafiya akan ruwa yace ku rubu da shi ku dauki aikin ka ku kwatanta shi da alqur'ani da sunna in ya ya hau to lallai wata falala ce Allah ya bashi sai imamu shafi'i yace qasral layl yace lays bin sa'ad ma ya takaita magana yace laura aitumuhu yace laura aitumuhu rumu fil hawa da za ku gan shi yana yawo a sama kamar tsuntsu ya ce kamar man ko suyi suyi yana tafiya ya ce falatar tarru bihi hatta ta za'uhu fil kitabi sunna ya ce kakku rudu da shi ku ɗauki aikin ku ɗaura shi a mizanin ƙur'ani da sunna shin yana aiki da ƙur'ani yana aiki da sunna amma kan ku rudu da shi don yana tashi a sama kaga a ɗabi'an ɗan adam Allah bai ɗan adam ya tashi a sama ba ko to kakku yarda mu sai imamu jauzajani sai ya ce kun taliban lil karamati la taliban lil eh, ya ce eh, kun taliban listiqama la taliban lil karama ya ce li'anna rabbaka ya'muruka bi istiqama la bil karama ya ce ka zama mai neman istiqama a addini duk abin da Allah ce ka yi duk abin da Allah ce kakka kai duk abin da manzala ce ka yi duk abin da manzala ce kakka kai kakka yi ya ce saboda abinda Allah ke so kenan amma kada ka zama mai neman karama saboda Allah ya ce istiqama ne in allazina qalu rabbuna Allah sun istaqamu Allah ce ko sa'annan suka daidaita a hadisi matsala ce qul amantu billah sun istaqim wa fi riwayatin fastaqim yace to abinda Allah ya umurce ka kenan amma bai ce ka nemi karama ba shi sa sai malamai suka ce duk mutumin da ke neman karama zai zama tintirin boka saboda sai kai abinda kana so ka nuna wa mutane kai naka daban ne da nasu ita karama dalili ke zuwa Allah ya bayyana an gane ita karama dalili ke zuwa Allah ya bayyana abu amma sai ka wani yana so ya nuna maka shi fa yana da karama kaza kaza shi sa zai yi tsafi zai je ya nemi tsaface tsafacen su saboda ya nuna mutane fa shi daban yake Allah ka shirye da mu a yanayin lokaci za mu dasa aya akan wannan gaba idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu daura akan wannan gaba Allah ce mai mahimmanci kuma tana da tsada saboda da shi ake yaujaran al'umma da sunan karama a kuma mutum ya fada cikin bokanci ko kuma hannun bokaye wani akwai karama waye nuna maka akwai littattafai na musulunci akidan ahlus sunnati wal jama'a da suke tabbatar da karama na waliyai kuma duk wanda zaka gani za ka maka isnadi ba ba ne kuma ba shaɗi faɗi bane kuma ba tsafi bane a'a tabbas Allah ya bashi wannan a sa'idu bin jubair ba mun karanta tarihinsa ba a zakara ne ya ƙi mai ya yin tara ya tashi da asuba saboda bakin cikin sallan asuba ya kubuce masa ne yace yace kafa Allahu lisanak yace Allah ya yanke muryarka duk daga rana aka ce zakarar nan bai ƙara tara ba babarsa ma sai da ta tsawatar mai ta ce kai daga yau dan Allah ka ka ƙara mai wani mummunan addu'a saboda me kaga karama shi ta bayyana mutumin da aka zo kama shi zakuna suka taho wani rahib daga cikin malaman yahudawa yana kan kogo a sama ya ce wa fadawan ajbin yusuf sakafi ku hayo nan kai da zakunan can su cinye ku sai ya ce shi ba zai taka inda mushiriki ya taka ba sai ce to zakunan nan za su cinye ka ya ce gara zaki ya cinye ni da in taka inda mushiriki ya taka ya zauna duk suka haye sama suna hayewa sama kawai sai bin jubairin ya zauna sai ga zakunan nan suka zo kawai sai suka fara shafa shi kamar yadda mage ke shafa mai ita kai sai wannan rahim din ya ce man haza a haza na biyu sai eh, wayan nan waye annabi ne wannan saboda abin da ya gani su kuma fadawan hajjaj bin yusuf sakafi da aka tura su su kama shi da suka gan shi har da zaki wa'annan zakanya ne guda biyu suka zo na ukun shine zakin shi ma da yazo ya taba shi ya tafi sai suka ce dan girman Allah ka yafe mana haka mana mummunan addu'a wallahi ba mu san haka kake ba da mun san haka kake wallahi ba za mu zo mu kama ka ba sai ce ni ba zan muku mummunan addu'a ba har wannan rahib din yake tambayansa man anta sai ce ana abdun muzinibun ina abidillah ya ce ni bawa ne ne zunubi a wajen bayan Allah kaga inda irin wannan su bayan ne ya ce wa ya gaya maka wali wali dukkan mu kenan zai gaya maka shi wali ne kaga ya ce mai ni fa bawa ne ne zunubi ya ce a anta nabiyu ne ya ce a ni ba annabin Allah bane dalilin abin da ya gani ya musulunta kuma da haddad bin yusuf al-saqafi yace a kashe shi aka kashe shi yace yayi ya kalla haddad yace na tausaya maka saboda jara'ar da kake da shi akan kashe ni yace kai ma ba za ka dade ba ka mutu kenan kuma tsakaninsa da haddad kwana goma sha biyar yana kwance wani abu ya zo cije shi a hannu kasa me ya cije shi a hannun hannun ya rarice har in an sa nama a ciki sai naman ya yi dinga ɗoyi shi ma ya lalace kwanan shi goma sha biyar bayan kashe sa'idu bin jubaini shi ma ya mutu ajaz bin yusuf sakafi wannan sai an ma wali ne to irin wannan ga nan a tarihin musulunci yawa daga cikin malaman musulunci amma ba wali nasiru mai tsallaka teku in an kira sunan Allah za a halaka amma an kira sunansa ba za a halaka ba to kaga daga nan kai ka san wannan duk ƙarya ne Allah ka shirye da mu in akwai tambaya za mu amsa kuma babu za mu ta a cikin karatunmu abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskocin mu a wannan wuri muna roƙon sai ta rama cikin firdausin ta'ala shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sai tausasa zakatun sai sanya musu kaunan mu da tausayin mu sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ba ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su a cikin mu da masu suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu mu kuma Allah ka ba mu ikon a warware dukkan wata damuwa a cikin rayuwarmu duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka kar ka haramta mana abin da zamu ɗaukar yan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa abokanmu mu taimakawa duk wani musulmi da ke da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya bashi lafiya kuma ya yi albarka da dukiyarsa ya yi albarka da zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka shi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin na za mu yi wa addininka hidima kwacin wanda ko fiye da nasa da mu shi ya Allah muna roƙonka ka kafa mana a cikin ibada ka sa zama dalilin tsiran mu duniya da lahira dan uwan mu waɗanda suke kwance a gida ko asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya akwai professor Umar muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yana fama da rashin lafiya Allah ya sa ya zama kafara a gare sa Allah ya tada kafadarsa dukkan sauran ƴan uwanmu da suke kwance a gida da asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma da ya bamu aran lafiya ya bamu ikon ribatan wannan lafiya kafin rashin lafiyar mu ta zo ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk